Shirin inganta ilimin 'ya'ya mata da tallafa musu wato agile shiri ne da ma'aikatar ilimi ta tarayya haɗin gwiwa da gwamnatocin jihohi ke aiwatarwa tare da tallafin bankin duniya da manufar tabbatar da ganin 'yan mata da shekarunsu suka kama daga goma zuwa ashirin sun samu ilimin gaba da firamare da kuma tallafa musu rungumar hanyoyin dogaro da kai ta hanyar kawar da matsalolin da ke tannaki gare su ta wannan haujin. Jihar Zamfara dai na daga cikin jihohi goma sha takwas da suka shiga cikin shirin kawo yanzu a wani bangare na ƙoƙarin samun nasarar aiwatar da dokar ta ɓace da gwamnatin gwamna Dauda Lawal ta ayyana a ɓangaren ilimi. Aiwatar da wannan shiri dai na ci gaba da kankama kasancewar gwamnan ya kaddamar da rabon takardun kwangila don aiwatar da gyare-gyare da samar da muhimman kayayyakin aiki a makarantun jihar nan karkashin shirin. Jimillar makarantu 322 dai ne daga yankunan ƙananan hukumi goma sha hudu na jihar nan aka shata za su amfana a karkashin kashin farko na wannan shiri da zai laƙume kuɗi fiye da naira miliyan dubu goma sha ɗaya da miliyan ɗari bakwai. Gwamnan ya buƙaci waɗanda aka baiwa aikin da su tabbatar da aiwatar da aiki mai inganci daidai da ƙa'idojin da aka gindaya. In ka gama aikin ka da wuri, kai kuma abin da ya kamata za ka ƙara samun wani aiki. Ko wasu biliyan ashirin suna nan. Saboda haka, in kun yi za mu ƙara zaɓuro ku ba ku wannan ayyuka. Kwamishinan ilimi na jihar Zamfara Malam da waki, ya bayyana bikin a matsayin wata babban nasara ga kokarin da gwamnati mai ci yanzu a jihar nan ke yi na farfaduwa da kuma inganta bangaren ilimi. A nata jawabin jami'ar kula da aiwatar da shirin ajal ta jihar Zamfara Hajiya Sa'adatu Abdu Gusau ta jinjina wa gwamna Dauda Lawal bisa shauƙin da yake da shi da ganin shirin ya samu gagaruman nasara a wannan jiha tare da bashi tabbacin ba za su bashi kunya ba. shi wannan shiri na ajal Allah cikin ikon shi ya kawo mana gwamna mai hazaƙa mai kuma political wato mai sha'awa ganin ci gaba saboda in ba ka son ci gaba ba da za a ka samu wannan shiri na ajal yanzu is not about kuma wai kuɗi kawai da ake bayarwa kan tabar ba shi bane commitment in tun daga farko har zuwa yanzu shine an dai shata kaddamar da kashi na biyu na bada waɗannan ayyuka a 'yan makonnin da ke tafe Jamilu Ibrahim Gusau Labarin NTA e.